Mustapha Ahmadu wanda an ka yi wa lakabin suna da Lecrivain du Dandi ma'ana marubucin Dandi ya bayyana muna abubuwan da sun kasa shi fara rubuta littattafai. Kayan ma unwa rubuta littattafai na sai na shiga cikin daji ko ko in yi babban birni in yi enquete abun da na samu nan abun da yana nan ci gaba in zo in ba bayani bisan shi kuma abun da yana nan kawo mun matsala wani wana matashin nan a samu eh, dubara da za a yi don su zama gobe eh, abin mai kyau kwa kenan eh, bisan shi ne yanzu ina nan ga rubuta shaye-shayen kwayoyin maye ayyukan kangararrun yara ƙanana da kuma karatun 'ya'ya mata suna ɗaya daga cikin littattafan da mustafa ya rubuta duk da cewa ɗaya daga cikin littattafan ne ya samu huta in shi mustafa. aikin hannu na rubuta littafin da ana ce mai shisha eh, tabon nan da suna shakin hadan nan na rubuta littafin da ana ce mai kuma a faransanci changement climatique na rubuta yanzu dai ina bis ga eh, littafin da ana ce ma escolation de la jeune fille kenan eh, dia mata a sasu lokol saboda lokol da amfani su kuma in sun karanta sun samu ilimi suna amfani kasar niger kenan bisan shine yanzu ina nan ga misalanci ina da shekara goma da, da na fara aikin nan eh, in ce da littafin na farkon nan na samu forojen eh, da ana ce ma swiss contact ya taimake ni na hiddo littafin nan da yanzu kuce gani an rubuta eh, aikin hannu bayan wannan kuma na ta yi wurin minister na ta yi kuma wurin proje da ambasada ma wurin ambasada ma na ta yi na kai vraiment kukana dan a taimaka dangancin da aikin da ina yi har yanzu dai ina nan ina jira yau gobe ne suna suna kire ni ni dai har yanzu dai ina nan na jira yanzu ne na fara in inda na samu contribution nasu kenan abun sai ya ci gaba sosai matasa da dama ne dai suke da fasa'o'i kala-kala na kirkira abubuwan da suke taimakawa wajen samun ci gaban kasa to sai dai rashin tallafi na taimakawa wajen dagule wannan fasa'ar tasu ramtu isa wanke studio kalangu gaya